واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan درسنا ne darasi na 81 littafin littafin al'imam al-bukhari wanda yake karantar da zadubba na zamantakewa a sunar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu karanta hadisi na 403 kawai da sharhi a kansa insha Allah ta'ala wannan hadisi yana dauke da bayani akan kauracewar da shari'a ta yi izini a tsakanin musulmai kauracewar da shari'a ta yi izini game da shi a tsakanin musulmai حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد بن سليمان الكوفي عن هشام بن عروة بن الزبير an abihi hisham bin urwa ya karbo hadisin daga mahaifinsa shine urwatu bin zubair an aisha ta radiyallahu anha shi kuma ya karbo hadisin daga aisha Allah ya fara mata yarda قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تشير منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تبقى inni la'arifu gababaki wa ribaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aisha nakan gane fushinki kuma nakan gane kwanciyar hankalinki aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ce mata nakan gane lokacin da ranki ya baci kuma na kan gane lokacin da hankalin hankalinsa yake kwanci kala sai ta ce kuntu wa kaifa ta'rifu zalika ya rasulullah sai na ce ya rasulullah ta yaya kake gane lokacin da nake cikin hushi da kuma lokacin da nake cikin yarda wato lokacin da raina yake cikin hushi da kuma lokacin da raina yake cikin yarda nake da kwanciyar hankali ya ake yi ka gane bambanci kada sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce innaki idan kunti radiyatan idan kin kasance kina cikin kwanciyar hankali a lokacin da ranki yake da yarda da al'amari na kuntu sai ki ce bala wa rabbi muhammadin ko magana muke sai ki ce haka ne ina rantsuwa da mai iko da muhammad idan hankalin ke na kwance muna magana tsakanina da ke idan na faɗi magana cikin ce haka ne ina rantsuwa da mai iko da muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato kalmar ta rabbu kamar yadda bayani ya cikin tafsirin al-imam al-bagawi yana fassara suratun fatiha a mujallar na farko shafi na biyu. farrabbu ya kunu bi ma'anar maliki kalma ta rabbu da larabci tana zuwa da ma'anar mai mulki mai iko akan wani kama yi yadda ake cewa malikuddari, dari malikuddari da ma'ana rabbu wato ana nufin mai iko da gida sai a ce mai gida da larabci sai a ce rabbu wa yuqalu rabbu shay'i idza malakahu da larabci idan ka mallaki wani abu to sai a kira ka kai rabbu ne ga wannan abin wato mai iko akan wannan abin saboda yanzu na kai wa yakunu bi ma'anar tarbiyyar wal islah sannan kalma ta rabbu tana zuwa da ma'anar tarbiyya tana zuwa da ma'anar tarbiyya da kuma gyara al'amari to shi Allah subhanahu wa ta'ala ana jingina kalma ta rabbu gare shi kamar misali alhamdulillahi rabbil alamin fallahu ta'ala malikul alamin don haka kalma ta almaliku ita ce fassara rabbu fassara ta farko idan aka ce rabbul alamin ana nufin Allah shi ke da iko da talikai gaba daya kuma ana cewa rabbul alamin bi ma'ana murabbihim Allah shi ne mai renon talikai gaba daya wato Allah shi yake renon dukkan halittu kowace halitta da irin yadda Allah ya tsara mata yadda za ta samu biyan bukatunta amma inda yake bambanci tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma halittarsa shi Allah tabaraka wa ta'ala ana kawo ar rabu mu'arrafan a kawo alikun da lamun wala kadu zalika lil makhluq amma shi dan adam ba a kiransa ar rabu. saboda asali al-alif wal idan aka kawo alifun da lamun a farkon wata kalma to wannan yana nuna cewa an mallaki komi wa huwa la yamliku shi dan adam bai mallakan komai sai dai ya mallaki wani abu don haka akan ce rabbud dari kaga kenan shi dan adam yana yana zuwa ne ana jingina shi ne ga ga ainihin wato kalma ta rabbu ga wani abu iya abin da mutum ya mallaka inna ma yuqalu rabbu kaza mudafan za a jingina kalmar rabbu ga wani abu ce rabbu dari mai gida amma Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ake kiran ar-rabbu da aliful lam don haka ma'anar ar-rabbu da larabci wato shine mai iko da abu to larabawa idan suna magana sukan hada da rantsuwa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma Aisha nakan gane lokacin da hankalinki yake kwance nakan gane lokacin da kike cikin bacin rai yanayin zaman mutum da matarsa zai gane a lokacin da matarsa take da kwanciyar hankali da kuma lokacin da mai yiwa take cikin bacin rai shine Aisha take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ta yaya kake bambanta lokacin da hankali na ya kwanta da kuma lokacin da nake cikin tashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina ganewa domin idan muna magana da ke ni da ke idan muna magana idan na faɗi wata magana zaki ce haka ne to wajen rantsuwanci sai ki ce wa rabbu muhammadin wa rabbi muhammadin ina rantsuwa da mai iko da muhammad gaskiya wato haka ne wa idza kunti safitatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma fa idan kin kasance kina cikin fushi wato kina cikin bacin rai shine safita kulti maimakon ki ce bala wa rabbi muhammadin misali idan na faɗi magana wanda za a musanta za ki ce a ba haka ba ne maimakon ki ce wa rabbi muhammad sai ki ce wa rabbi ibrahim ina rantsuwa da mai iko da ibrahim kaga ranta ya baci kenan ba za ma an kira sunan mijin ba annabi ya ce to ta haka nake gane ba kala sai ta ce kuntu ajal na ce kwarai kuwa ajal da ma'ana kwarai wato ta yarda da abin da manzon Allah ya faɗa wallahi gaskiya ne ya rasulullah idan raina ya baci maimakon in kira sunanka idan zan rantse sai in kira sunan annabi ibrahim alaihi salam amma idan muna cikin kwanciyar hankali idan zan gaskanta wata maganar ka sai in rantse da Allah subhanahu wa ta'ala in jingina da sunanka wato idan tana cikin bacin rai takan ma ƙaurace ma sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam lastu uhajiru illa maka. amma fa babu abin da nake kaurace ma sai sunanka kawai sunanka ne kadai nake ƙaurace ma حديث من ينا صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما يجوز من الهجران كمنا كتاب النكاه باب غيرة النفاء ووجدهن يندى حديث يضوج كن صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تشي وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا من إني لأعلم إذا كنت عني راضية nakan sani idan kina kwanciyar hankali da ni wa idza kunta alayya ghadaba kuma na kan sani idan kina fushi da ni wanda ya nuna cewar duk inda aka zauna tare to dole za a samu bace rai idan har a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam tsakaninsa da matansa akan samu bacin rai kaga ya gwada cewa wannan ɗabi'a ce ta dan adam ba iya raba wani gida da shi don haka ake cewa zaman hakuri dole ne idan mutum yana tare da mace zan zama hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na kan gane idan kina da kwanciyar hankali game da ni na kan gane idan kina fushi game da ni kala ta ce fakuntu sai na ce min aina ta'arifu zalika wannan yana sahihul bukhari ta yaya kake gane haka ya rasulullah fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma idza kunti anni rabiya idan kin kasance kina yarda da ni fa innaki taqulina la wa rabbi muhammadin idan nayi magana kikan ce a ina rantsuwa da mai iko da muhammadu wa idza kunti alayya ghadaba amma idan kina fushi da sai rabbi ibrahim a ba haka bane ina rantsuwa da mai iko da ibrahim qalat aisha tace qultu sai nace ajal kwarai kuwa aisha take ba da labari da kanta don in bata bayar ba babu wanda ya sani magana ce tsakanin miji da matarsa amma take ba da labari saboda hatta hirar manzon Allah da matarsa wallahi akwai ilimi a ciki don haka yasa matansa sukan ba da labarin wasu maganganu waɗanda suka auku tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ta wannan labarin ana samun wani ilimi ta ce wallahi ya rasulallah ina rantsuwa da Allah ya rasulallah ma ahjuru illa maka babu abin da nake kaurace ma sai sunanka kawai kuma hadisin yana sahihu muslim wato hadisin muttafaqun alai yana kitabu fada'il sahaba babu fi babun fi fadli aisha radiyallahu anha al-imam ahmad bin hanbal ya rawaito hadisin a littafin al-musnad yanda lafazin sa yazo an aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu laha manzon Allah yakan ce ma Aisha inni a'rifu gababaki idza gabibti wa ridaki idza rabiti nakan gane fushinki idan kin fusata kuma nakan gane yardanki idan kin samu kwanciyar hankali hadisin yana a sunan kubra na al-imam al an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace min inni la'alamu idha kunti anni raguya wa idha kunti anni gabba nakan sani idan kina yarda da al'amarina kuma nakan sani idan kina fushi da wani abu da ya auku tsakanina da ke kala ta ce wa kaifa ta'rifu zalika ya rasulullah ta yaya kake gane haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza gabti qulti ya muhammad idan kin fusata kikan ce ya muhammadu kaga ba magana rasulullah ko wa idza rabiti idan kuma hankalinki a kwance kunti sai ki ya rasulullah idan ana zaman daɗi kenan tana jin daɗi zama da annabi sallallahu alaihi wasallam babu tashin hankali babu wani abin da ya bata mata rai sai ta ce ya rasulullah amma idan ranta ya baci sai ta ce ya muhammadu kaga wannan abin da ta karantar da mu kawai daga nan kana sanin al'adar hausawa mara kyau al'ada ta hausawa mara kyau ban sani ba ko akwai wasu kabilu da ke yi mace ba ta kiran sunan mijinta wannan al'ada ba shi da asali kuma bai ma kamata ba ga musulmi ga aisha abin da wai idan ma ranta ne ya ba take ce ya muhammad ashe kiran sunan miji ba laifi ba ne manzon allah bai taba wato tsawatan bata don ta kira sunan shi ba wasu ma al'amarin nasu ya tsananta ba ma sunayen mazajensu ba hatta sunayen 'ya'yansu na fari ba sa kira mace ba ta kiran sunan ɗanta na fari ko a ina aka tsinto wannan sai allah babu dalilinsa a sunar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma ba zai kira sunan iyayensa ba babu shakka kiran sunayen iyaye wannan yana da asali daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga ladabi da zaka yi ma iyayenka ka rika kara ma sunayensu maimakon ka kira sunan mahaifi kai sai ka kira shi baba ko da zaka kira sunan ka fara da baba kafin ka kira sunan mahaifinka to dan ka boye sunan mahaifinka wannan bai nuna cewa duk wani mai suna irin na mahaifinka shi ma ba za ka kira ba wanda shi ma al'ada ce ta hausawa sunan baba na ya haya don haka duk wani mai suna ya haya sai in ce mar baba ba shi da asali Allah ka tsare mu hadisin yana al-mu'jamul kabir na al-imam at-tabrani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ya aisha ma yakfa alayya hina tarbaina wala hina tagbabain wala hina tagbabin baya buya gare ni lokacin da hankalinki ya kwanta kuma al'amarin ki bai buya gare ni a lokacin da wato kike cikin bacin rai kuntu sai nace bi abi wa ummi ya rasulullahi mimma ta'rifu zalika ya rasulullah taya akai kake gane lokacin da hankalina ya kwanta da kuma lokacin da hankalina ya tashi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma hina tarbaina lokacin da kike da kwanciyar hankali fa innaki taqulina hina tahlifina idan zaki rantsuwa sai kice la wa rabbi muhammad ina rantsuwa da mai iko da muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma hina taqbabina amma lokacin da kike samun bacin rai fa innaki taqulina sai kice la wa rabbi ibrahim ina rantsuwa da mai iko da ibrahim alaihi fakultu sai na ce sadakta ya rasulallah ka faɗi gaskiya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shi kadai al'imamin imam ya kawo a littafin al-adab al me dalilin da ya sa ya kawo shi kamar yadda masana hadisi suka yi magana tun tsawon tarihi daga cikinsu akwai al'imamul muhallab bin abi sufra al-maliki wani daga cikin waɗanda suka yi sharhin sahihul bukhari a farkon zamani ya rasu a hijira ta 435 wato shekararsa 1003 rabuwansa da duniya a yau yana cikin waɗanda suka fara sharhin sahihul bukhari al-imamul muhallab wani mutumin wato andalus mutumin spain lokacin da musulunci yake da iko a ƙasar spain kamar yadda ibn hajar ya kawo bayanin sa cikin fathul bari yana mujallar na goma shafi na 497 shi wannan malamin mai sharhin sahihul bukari ya ce garabul bukari fi hazal babi manufar bukhari al'imamul bukari abinda ya sa al'imamul bukari ya kawo hadisin nan duk da cewa ba shi kadai ya ruwaito hadisin ba kamar yadda muka karanta lafuzza daban-daban al-imam muslim ya ruwaito hadisin al ahmad bin hanbal al-imam al-baihaqi malaman hadisi da yawa sun ruwaito shi kuma lafuzin sun zo kusan duk iri ɗaya. amma dalilin da ya sa imam al-bukhari ya kawo hadisin nan an yubayyana sifatal hijran al-jari yana so yi bayani ba kowace ƙauracewa tsakanin musulmi ne aka haramta ba akwai kauracewar da ba a haramta ba a tsakanin musulmi da musulmi akwai kauracewar da shari'a ta haramta amma akwai kauracewar da shari'a bata haramta ba wa ma kana min al-mughababa bain al-ahli wal ikhwan samun bacin rai tsakanin abokan zama samun bacin rai tsakanin abokan zama fa yujuzu al-hajru fihi bi tarki tasmiya masalan dan mace ta ki kiran sunan mijinta saboda nan ta ya baci ba laifi bane shi yasa al-imam al-bukhari ya kawo haka da ta saba cewa malan audu babu cefa ne ranar sai ta ce mai gida babu cefa ne ranar sai ta ce malam audu ba cefa ne ya kai kasan da magana a ƙasa da ana kiransa mai gida yau kuma malan audu ba cefa ne fa wata hikima ne na isar da saƙon manufarta gare ka gane akwai wani abin da ya ɓata mata rai eh, ta yi ka tambaya sai a gyara sai a koma kiranka kuma mai gida to shari'a ba ta haramta wannan ba aw bi tarki bast alwajhi ma'a adami hajr as-salam wal misali dan mace ta daura fuska kawai zama ta daura fuska duk abin da za a yi za ta umarninka za ta dauka amma dai fuskanta yana daure ba ba ta sake ma fuska ba kuma ba a daina sallama ba ba a daina magana ba amma dai kaga canjin fuska shari'a ba ta hana wannan ba kuma ba wai tsakanin miji da mata kawai bane ko da tsakanin yan uwa ne wa da kani aminai ya zaman to ka daura fuska baka dai canza mu'amala ba baka ki sallama ba baka ki magana da mutum ba amma dai fuskar ka daure ba a sake ta ba to daura fuskan kurum in dai wani abu mara kyau bai biyo bayan shi ba ba laifi bane domin da laifi ne babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ma Aisha Allah ya kara mata yarda kuma abinda aisha ta aikata kamar yadda ta faɗa ta ce ba ni ƙaunace ma komi sai dai sunanka kawai ya Rasulullah wato magana ce ta ilimi domin idan iyayyar manzon Allah ta shiga zuciya to take mutum yana fita daga musulunci da zaran musulmi ya ji yana kyamatar manzon Allah ko yana kin annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa to babu shakka ya fita musulunci wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna dangane da shi kamar yadda ya zo cikin kitabul furu na ibn muflih a mujallar na shida shafin 164 babu hukumin murtaddi yana magana akan dalilai da kan sa mutum yayi ridda daga cikin waɗannan dalilai akwai mutum ya ji a zuciyarsa yana kyamatar manzon Allah ya ji a zuciyarsa baya kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam to da zaran mutum ya kyamaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita musulunci Yan an asharaka billahi ta'ala aw jahata jahada sifatan eh, mutum da zai kyamaci manzon Allah da shi da wanda yayi shirka da Allah da wanda yayi gardama game da wata siffa ko sunan Allah wanda siffan nan an samu ittifaki ala isbatiha duk malaman suna sun tabbatar da wannan siffa ta Allah ta tabbata gare shi kamar mutum ya ce Allah maɗaukaki ba guda ɗaya ba ne. baya ga cewar Allah da kansa ya ce kulhu Wallahu ahad kaga kenan mutum ya fita musulunci ya yarda. to da shi da wanda ya ji a ransa yana kyamatar annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin su guda ne aw ba'd kutubihi aw rusulihi aw sabbahu aw rasulahu aw idda an-nubuwa malamai sun jera waɗannan abubuwan duk a matsayi guda da wanda ya musanta littafan da Allah ya saukar da wanda ya ji bai yarda da wani annabi daga cikin annabawan Allah ba da wanda ya zagi wani annabi cikin annabawan Allah da wanda ya korafin annabci auka na mubgiban li rasulihi ko ya ji a ransa yana kin annabi sallallahu alaihi wasallam lima ja'a bihi ittifaqan malami ya ce duk malaman suna sun ittifaki akan wanda wani daga cikin waɗannan dalilai ya faru gare shi to ya fita daga musulunci wannan dalilin ya sa tilas mu zan muna cikin hattara a koda yaushe haka kuma ya zo cikin littafin fikhu mai suna fatkul qadir na eh, al'imam ibn al-human yana mujallar na shida shafi na 98 kullu man abgaba rasulallah bi qalbihi duk wanda ya kyamaci manzon Allah a zuciyarsa kana murtaddan yayi ridda Allah ka tsare ku bayani ya zo cikin fathul bari kamar yadda alqabi ya gabatar eh, mujallal na goma shafi na 497 cikin fathul bari ibn hajar ya kawo bayanin alqabi bi iyaw yana cewa inna maktufirat mugababatu aisha lin nabi an gafarta ma wato fushin da aisha ta yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam don tana yi waka ce to me yasa aka gafarta ma aisha wannan fushi da ta yi da manzon Allah saboda zaman tare saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne aisha ita ma mace ce dukkansu 'yan adam ne kuma zaman tare yana tare da haka din kamar yadda bahaushe ke cewa wai zo mu zauna zo mu saba in dai aka zauna tare to ɗabi'a ta ɗan adam ana samu wato wani abu kuma akasari abinda ke faruwa ga mace kana samu dalilin kishi ne shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata ba ita kadai bace yana da wasu mata to mace tana da kishi kishi rauni ne gare ta na biyunsu aisha allah ya kara mata yarda tana da kuruciya bahaushe yana cewa ƙuruciya dangin hauka ko kaga aisha budurwa ce yarinya ce karama sannan kuma gata da kishiyoyi to akwai rauni kan rauni ga rauni na kishi sannan ga rauni na kuruciya alƙawar iya ya ce shi ya sa Allah tabaraka wata'ala ya gafarta ma ita aisha wannan wato fushi da ta yi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zamantakewa ko da ba karama ba ce ko da ba budurwa ba ce zaman tare yana da haka inda aka zauna tare to dole za a samu sabani saboda ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗabi'arsa yake so ita kuma za su zama tana so ba yanayin halittu daban-daban ne alƙawi iyabu ya ce li'annal gaba ba alal nabi ma'asiyatun kadira fushi da annabi sallallahu alaihi wasallam babban laifi ne li'annal hamila laha ala zalika la me yasa Aisha ta yi fushi da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kishi allati jubilat alaiha nisa da halitta ce ta mata wa hiya la tansha'u illa an farqin mahabba sannan inda aka ce ana kishi da wani to bakin sa ake so ne mace ba ta kishin abin da ba ta son shi don haka kishin soyayya ya kawo ta kawo ba wai kiyayya bace in dai aka yi kishi a dalilin soyayya ne falamma kana al-ghadab la yastalzimu al-bughba igtifara idan ya zama fushi da mace ta yi wato saboda kishi ga mijinta wannan fushin wato dalilin kishi kishi ko kauna ke sawa a don haka ba alaka da kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda inda fushin da za yi zai kai ga zuciyarta alqabu iyabu yace li anna al-bughba huwa alladhi yufdi ila al-kufri aw wato asali kiyayya ita ce ke kai mutum ga kafirci ko kuma ga sabon Allah tabaraka wa ta'ala wa dalla qawluha don haka saboda zurfin ilimi na Aisha annabi sallallahu alaihi sallam yana gama fada sai ta ce wallahi ya rasulullah la ahjuru illa maka babu abinda na kaurace masa sunanka me take nufi zuciyata tana cike da sonka Allah ya samu gadi bi anna qalbaha mamlu'a bi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam haka ma al-imam an-nawawi ya fada a sharhin wannan hadisin cikin sharh sahih muslim juz'i na 8 shafi na 195 hadha alladhi fa'alatu wa qalatu abinda aisha ta aikata abinda ta fada hamalaha alaihi fartul gaira ala rasulillah tsananin kishi ga manzon Allah ya sa ta yi haka kuma da za ka samu hadisai da dama yanda aisha take magana game da sauran kishiyoyinta za ka fahimci tsananin son da take wa manzon Allah har ta kai ga khadija fa da ta riga ta rasu kafin ma a aure ta amma aisha tana kishi da ita saboda tsananin kishi saboda tsananin son da take wa annabi sallallahu alaihi wasallam li'adami infikakihinna minha saboda mata ba ka raba su da al'amari na kishi wannan yasa har ma al-Imam Malik ya gina hukunci akai yana cewa yasqutu anha al-hadd idza qadhafat zawjaha bil fahisha da mace za ta jefi mijinta da kagen zina da za ta yi kage ga mijinta kamar zargi mace ta yi zargin zina ga mijinta ba a mata wato haddi babu haddi a kanta na cewa ta yi ƙazafi saboda kishi yana tsananta ga mace yadda za ta kai ga har ma ta faɗi haka ɗin saboda raunin da mata suke da shi game da halittansu da Allah Ta baraka wa ta'ala ya ɗora a kan kishi wannan ya sa maganar da mace ta yi in dai kan kishi ne to shari'a ba ta la'akari da shi ba a ma haddi a kai duk da cewar sauran malaman fikihu sun yi martani ga al'imamu malik dangane da wannan amma haka ɗin ne babu shakka mata suna da kishi matukar mace ta faɗi wani abu ga mijinta wannan abin ya zama babu zunubi a kansa kuma kishi ya sa ta faɗi wannan abin to shari'a ba ta la'akari da shi saboda abin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ita aisha rai ya ɓaci ga abin da ta faɗa maimakon ta yi rantsuwa da annabi sallallahu da Allah da jingina Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana jinginawa ga annabi Ibrahim alaihi wassalam kuma wannan ma yana gwada cewar iliminta iliminta yana da zurfin gaske ya wannan yana cikin bayanin da Ibn Hajar ya cikin Fathul Bari mujallal tar shafi na 237 al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Tibi yace hadal hasr latifun jiddan wato da idan ana jin dadin zama idan za ta yi rantsuwa takan ce la ko bala wa rabbi muhammad amma idan hankali ya dan tashi sai ta ce wa rabbi ibrahim ka lura da wannan al'imamu tibi ya ce akwai ilimi mai zurfi game da aisha ta wannan li'annaha idza kana ci halil gabab alladhi yaslibu al-aqil ikhtiyaruhu la ta an al-mahabba al-mustaqirra har yanzu dan ran aisha ya baci hankalinta bai rabu da ita ba kaga ta bambanta da sauran mata ranta ya ɓaci amma kuma hankalinta bai rabu da ita ba kamar yadda ibn al-munir yake cewa misali idan da tana cewa wa rabbi muhammad muraduha annaha kanat tatruku tasmiya lafziyya wa la yatruku qalbuha ta'alluq bi dhatihi al-karima mawaddatan wa mahabba ta ki kiran sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa zuciyarta akwai son manzon Allah me yake nuna maka haka Aisha sai ta dubi annabawan Allah ai suna da yawa annabawan Allah suna da yawa waɗanda Allah ya faɗa cikin alkur'ani da waɗanda suka zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma Aisha maimakon ta kira wa rabbi Musa ko wa rabbi Isa ko wa rabbi Yunusa sai ta ce wa rabbi Ibrahim me dalilin? kaga ta zaɓi annabi ibrahim kakan manzon Allah ne wanda da ita da shi manzon Allah suna daraja shi Allah ya mun gane sannan kuma shi kansa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani a suratu ali imran aya ta 68 yana cewa inna awlan nasi bi ibrahima lallazina tabauhu sai Allah yace wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin kaga ya nuna cewar hashi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin annabi ibrahim don haka sai ta cewa rabbi ibrahim yana rantsuwa da mai iko da ibrahim saboda shi kansa manzon Allah an ce yayi koyi da annabi ibrahim alaihi salam shi kansa Allah ya madaukaki ya masa umarni da koyi da annabi ibrahim alaihi salam sannan kuma annabi ibrahim kakan manzon Allah ne sai ta kira sunan annabi ibrahim ina rantsuwa da mai iko da ibrahim kaga akwai hikima gurin ba ta nakasa manzon Allah ba sai ta ƙara daraja manzon Allah ka lura da cewar da a ce lokacin da ranta ya ta sai ta ce da tana cewa rabbi muhammad sai ta dawo cewa rabbi isa kaga ta nakasa domin annabi muhammad yana gaba da annabi isa alaihi salam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaba da dukkan annabawan allah amma annabi ibrahim shi ne kadai a ƙur'ani allah ya ce ka yi koyi da annabi ibrahim alaihissalam duk da cewar akwai inda allah ke cewa fasbir kama sabara ulul azmi nan ta wajen hakuri ne amma ana maganar biyayya biyayya kaga ta shafi dukkan fanni na rayuwa inna aulan nasi bi ibrahima lallazina taba'uhu an yi magana ga waɗanda suka bi annabi ibrahim sai aka ce wa hazan nabiyu wallazina amanu don haka da shi kansa manzon Allah da ita Aisha dukkansu masu bin annabi Ibrahim ne idan ta yi rantsuwa ta jingina da suna annabi Ibrahim ya zama ƙarin daraja ga manzon Allah ashe kaga duk da ranta ya baci hankalinta bai rabu da ita ba tana da ilimi ga ta yar karama Allah ya kara mata yarda falamma lam yakul laha buddun min hajr ismi sharif abdalatu biman huwa minhu da ta canza da sunan annabi sai ta kawo sunan da shi kansa manzon Allah hankalinsa ba zai ɓaci ba shine sai yana ma jin daɗi yace ni fa na kan gane in ranki ya ɓaci kaga inda abin ya bata ya masa zafi annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya mata kuma da a ce wato kira rantsuwa irin wanda Aisha ta yi laifi ne nan ma da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata hatta la takruja an da'irati ta'alluqi fil jumla dan kar a wayi gari Aisha ta kauce ma asali abinda Allah subhanahu wata'ala ya tsara wannan shine iyakan abinda Allah ya izini ga mace ta sashin kauracewa ga miji Allah madaukaki yayi izini ga mace ta kauracewa miji ta sashin kiran sunansa wannan ba laifi bane kamar yadda ya faru tsakanin Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka yi misali ta sashin wato daura fuska idan bai kai ga bai haifar da wani abin da Allah ya haramta ba saboda ɗabi'a ce wannan babu laifi duk da cewa ba a so hakan ba abinda ba a so shine a samu min fukhshil qawli wa sayyi'il mantiq a samu wata kalma mara kyau ta fito daga bakin mace saboda tana fushi da mijinta wannan haramun ne amma in ka lura da kalmar da ta fito daga bakin Aisha ba kalma ce mara kyau ba kalma ce mai kyau sannan kuma ta wannan kalman da yake akwai ilimi gare ta ta dai isar da sakonta ga annabi cewa ba ta ji daɗi ba manzon Allah ya gane ta wata hanya ta isar da wannan sako ta hanya mai kyau wanda babu laifi a cikinta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi amma mace har ta kai ga ƙaurace wa miji fiye da haka to haramun ne haramun ne ala kulli hali akwai hadisai da dama kamar misali hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza da ar-rajulu imra'atahu ila firashihi idan mutum ya kira matarsa ta zo ga shimfidarsa idan mutum yana buƙatar tarawa da iyalinsa zuwa ga shimfidarsa shimfidarsa wanda ya nuna cewa miji yana iya zama yana da nashi gado ba laifi bane wannan ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi a ce mutum yana da nashi shimfiɗa daban da na matarsa hatta turanka wanda ba laifi ba ne saboda wannan la'akari kamar yadda wasu malaman hadisi suka yi magana a kai wato mutum ya kira matarsa ta zo ga shimfiɗarsa wanda shi ne lafazin da ya zo cikin sahihul bukari yana kitabun nikah babu idza batatil mar'atu muhajira firasha zawjiha firasha zawjiha fa abat an taji'a miji ya kira mace zuwa ga shimfidarsa ta ki zuwa la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha mala'iku suna la'antatta suna tsine mata albarka har gari ya waye shi kaga iyakar abin da aka yi wa mace izini na kaure wa miji saboda bacin rai shine ta wajen magana ta wajen kiran sunansa nan ma kuma kada a samu wata kalma da ta saba ma ka'ida ta hito hadisin yana sahihu muslim kitabun nikah babu tahrimin tina'iha min firashi zawjiha annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace idza batatil mar'atu idan mace ta kwana hajiratan firasha zawjiha tana kaurace mashin fidar mijinta la'anat al mala'ikatu hatta tusbiha mala'iku za su yi ta la'anta ta har gari ya waye mata sannan da wannan isnadi cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace hatta tarji'a har sai ta dawo ga hankalinta wato hatta tusbiha da hatta tarji'a duk ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a sahihu muslim har yanzu kitabun nikahi babu tahrimin tina'iha min firashi zawjiha akwai lafazin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa ma min rajulun ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha firashiha kaga hadisin yazo da lafazin firashihi yazo da lafazin firashiha manzon Allah yace idan mutum ya kira matarsa zuwa ga shimfidanta wanda ya nuna ɗakinta gadonta a wancan lafazi fa ɗakinsa shimfidarsa ala kulli halin shi sa al-imamu nawawi yace ba magana turaka bane duk inda miji ya kira mace yana buƙatar tarawa da ita haramun da take la'anat al mala'ika fata'aba alai illa kana alladhi fi sama'i sakhitan alaiha face waɗanda ke sama suna fushi da ita hatta yarba anha har sai miji hankalinsa ya kwanta game da ita don haka yasa eh, abin yana da hadari a lafazi na farko mala'iku suna la'antar ta har gari ya waye a lafazi na biyu mala'iku suna la'antanta har sai ta dawo hankalinta ashe ba wayewan gari kawai bane a lafazi na uku mala'iku suna la'antanta sannan akwai lafazin allazi fi sama wanda wasu malamai ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yana fushi da ita wasu kuma na ba da lamirin ga ainihin halittun Allah da suke sama bayan Allah da suke sama suna fushi da ita wannan mata hatta yarda anha sai lokacin da hankalin miji ya kwanta don haka ya zo da waɗannan lafuzza gaba da yasu al-imamun nawawi ya ce ma'anar hadisin la'anatu tastamirru alaiha tsinuwar Allah yana ta tabbata akan matan hatta tazulan ma'siyatu bi tulu'il fajr wal istighna'i anha aw bi tawbatiha wa ruju'iha ila al-firash in ta tuba to tsinuwar Allah ta kau idan gari ya waye inuwar Allah tana tana rabuwa da ita bisa sharaɗin miji kuma bai da buƙatar ta ya fita dama yana buƙatar tarawa da ita ne tun da gari ya waye bai da buƙatar shi kenan amma in yana da wannan buƙata har yanzu fushin Allah yana kan ita wannan matan haka ma yazo cikin fathul bari yana mujallal tara shafi na 294 wa fihi anna sabra ar-rajuli ala tarki al-jima'i ab'afu min sabri al-mar'a wanda wannan yasa malamai suka gano malamai suka gano cewa ƙarfin sha'awar namiji ya fi na mace dalilin waɗannan hadisai domin ita mace an haramta mata ƙin amsa ma miji an haramta mata ƙin amsa ma miji kuma in ka lura da yanayin mata za ga shi miji an ba shi damar ya auri mata hudu saboda ƙarfin sha'awarsa mace ba a bata wannan damar ba sannan mace ta kan samu lokuta da dama waɗanda ba ta tarawa da namiji kuma ta yi haƙuri da shi ta yi haƙuri da wannan rayuwa wata mace idan mijinta ya rasu ta kan shekara biyu uku kafin ta yi aure kuma tana iya haƙuri da hakan Allah tabaraka wata'ala ya sani don haka yasa wato ƙarfin sha'awar maza ya ɗara na mata idan mace bata amsa wa miji ba a nan to laifi ne babba a wajen Allah tabaraka wata'ala amma shi miji fa halal ne ya kaurace wa matarsa halal ne miji ya kaurace wa matarsa idan ta masa tawaye kaga ita mace ba ta da damar ta kaurace wa mijinta saboda ta samu bacin rai amma shi miji Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan dama Allah madaukaki yana hukunta al'amarinsa babu wanda ya isa ya tuhumci Allah don me kai kaza idan mutum yana da imani sai ya gaskanta maganar Allah domin akwai hikimar da hankalinka yana iya gane ta akwai hikimar da baka iya ganewa Allah shine masanin gaibi ya riga ya halicci maza ya halicci mata ya san tsarin kowace halitta kuma ya shar'anta abin da ya ga dama ga kowane nau'in halitta a suratun nisa aya ta 34 Allah subhanahu wata'ala ya ce wallati takhafuna nushuzahunna matan da ya zamanto sun muku tawaye idan mace ta yi tawaye ga mijinta matakin farko fa'ibu hunna sai ku musu wa'azi wanda shine matakin farko na biyu fa wahjuru hunna fil ku kaurace musu a wurin kwanciya don haka wannan akasarin malaman fikihu suna cewa inna lizauji an yi hajjuwar zaujatahu ma sha aminal alwaqti miji yana da damar cewa matarsa ta yi kawai ta yi wani laifi ya mata wa'azi ba ta daina ba yana da damar ya kaurace mata kuma kaurace wannan ba shi da iyaka babu lokacin dainawa sai lokacin da ita ta bar abin da ya hana ta kaurace wannan ba shi da iyaka domin a wannan ayan Allah ta tabaraka wata'ala bai ce ga zuwa lokaci kaza ba wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu a wurin kwanciya li'annahu ja'at al-aya mutlaqa ita ayar ta zo a sake babu kaidi fi bayani jawaz al-hajr bi qasd at-ta'dil duna tahdid al-mudda wa duna Allah bai ce ga tsawon lokacin da aka baka dama ka kaurace matarka ba kuma Allah bai sa ka'ida ba la Allah tabaaraka ya ce ku ƙaurace musu a wurin kwanciya matakin farko an yi wa'azi mace ba ta daina ba na biyu a ƙaurace mata wanda ita ce masabar al'imamu abu hanifa al'imamu shafi al'imamu ahmad bin hanbal yana addurul muktar a mujallar na uku shafi na 319 yana fathul kadir tafsiri na al'imamu shaukani mujallar na biyar shafi na 345 da asmal matalib mujallar na shida shafi na 586 kuma wannan ita ce fahimta mafi inganci fahimta mafi inganci idan mace ta zamanto ta yi tawaye ga miji domin Allah tabaraka wata'ala ya ba wa miji damar riko da igiyan aure miji shine jagora a gida shike cewa ayi shike hanawa Allah madaukaki ya ba shi damar ya ƙaura cewa matarsa idan ta saba ma ka'ida an mata wa'azi bata daina ba Allah tabaraka wata'ala ya ce a ce musu fil mabaji warin kwanciya nan babu kaidi babu kaidi wannan akasarin malaman suna abin da suka faɗa kenan amma ga malik al'imamu malik allah maɗaukake musu rahama shi al'imamu malik yana cewa an baka damar wata ɗaya ne kawai idan ka kaura cewa matarka allah maɗaukake ce wahjirun kunna fil mabaji ku kaura cewa matanku a makwanci wato a shimfiɗa wurin kwanciya ya zama ka kaura cewa mace to shi al-Imam Malik yana cewa wata guda ne ala Allah ya tajawaz bihi kada mutum ya ƙetare wannan wata guda ɗin ya zo cikin littafai na fikihu da dama kamar kitabul insaf mujallar na takwas shafi na 376 limam malik yana kafa hujja da hadisin ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu salama ta bada labari tace annabi sallallahu alaihi wasallam halafa Allah ya dakula ala ba'd ahlihi shahran manzo Allah ya yi rantsuwa ba zai shiga wajen matansa ba tsawon wata guda kaga annabi da kansa ya kaurace wa matansa saboda an samu bacin rai a zaman da ya da su wannan yana faruwa kamar da muka ce ɗabi'a ce halitta ne ta ɗan adam an samu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa bai shiga gurin matansa tsawon wata guda falamma maba tis'atun wa 20 yawman lokacin da aka samu kwanaki 29 sun wuce gada alaihin nan sai gashi nan da safe ya ya bugo sammako auraha ko kuma da yamma na ka duba sha'anin mata yana zuwa aisha ta ce ya nabi Allah halabta Allah ta dukula alaihin shahara kayan rantsuwa ba ka shiga ga matanka tsawon wata guda da fa kwana 29 <laughs> kaga ya kamata ka koma ga cika kwana ɗaya su zama 30 kada sai manzo Allah ya ce inna shahara ya yakunu 29 yauma. shi wata kwanakinsa 29 hadisin yana sahihul bukhari babu hijiratin nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu fi ghairi hinna yana sahihu muslim babu shahr yakunu 29 tana yiwa ka dauka abinda Aisha ta faɗa laifi ne ba laifi bane a tunaninka don me annabi ka dawo kwana 29 ka koma ka kara mana ba mu bukatan ka ba haka take nufi ba duba bayanin al-Imam Shawkani cikin Nailul Awtar al-imam shaukani yace al-qa'ilu lahu bidhalika aisha kama tadullu alayhi ar-riwayat al cikin matansa aisha ne ta gaya masa haka ta ce kayi rantsuwa ba ka shigowa ga iyalai tsawon kwanaki tsawon wata guda to yanzu fa 29 abinda ya sa ta gaya masa haka fa'in na lamma kashiyar an ya kuna masu ya mikdara alai ba ta san cewa wata yana kwana 29 ba tana tsoro kada fa annabi ya mantuwa ya kai ga aikata wani abin da zai zamanto jama'a za su yi koyi da shi tun da duk mutane sun sani wata kwana talatin ne a lokacin sai mazan Allah gashi ya dawo 29 shi ne ya rasulallah 29 ne fa ba wai ta faɗa ne saboda kyamar ya dawo ba ko saboda ƙara ɓata masa rai Allah ya ƙara musu yarda to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam Shi ne wanda ya kaurace ma iyalinsa ya bar gida ya koma wani guri kai ba a baka damar hakan ba in ma za ka kaurace wa matanka sai dai ka kaurace mata a wurin shimfiɗanta kawai wannan dalilin ya sa Allah maɗaukaki ya ce wahjuruhunna fil mabaji'i ku kaurace musu a makwanci don haka a gidan ba za ka daina raba kwana da mace saboda ranka ya ɓaci game da ita ba tana nan kwanan tana nan ana ba ta girkinta ana komi amma idan ka shigo ɗakin ta baka kwanciya da ita shine abin da Allah ya ce ka kaurace mata a makwanci kuma akwai hadisin muawiya bin haida wanda ya tabbatar da haka hadisin muawiya bin haida al-qushairi yayi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma haqqu zawjati ahadina alai ya rasulullah me hakkin matar mutum gare shi menene hakkin da matan mu suke da shi a kawunan mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an ha idza ta'imta idan ka ci abinci ka ciyar da ita wa taksuha idza tasaita idan ka tufatar da kanka ita ma ka tufatar da ita idan ka dinka ma kanka kaya tufafi to ita ma a sama mata tufafi wannan shine abin da yafi dacewa amma ba dole bane shine mafi dacewa da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ka fita waje ka samu wani abu da kaci ka ci kifi to a rike man iyali ita ma ka ci tsire ita ma ka tsaya ka tsaya mata tsinke guda eh, wanda shine zahiri lafazin manzon Allah to to ha iba qa'imta in ka ci ka ciyar da ita in ka dinka kaya guda ita ma a dinka mata amma ba dole bane malamai sun ittifaki da wannan ba dole bane shine dai yake nuna kamala wato ta riko da mata na zaman aure wanda ya kai makura ta wajen tsare hakkin aure shine wanda ke haka amma dan baka yin ba kuma baka da laifi a wajen Allah in dai ka sama mata abin da za ta sa sannan kuma baka batta da yunwa ba tana samun abin da za ta ci annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tabribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil kada ka kaurace mata sai dai fa a dakin sai fa a gidan wato zaka kwana a dakin amma ba za ka kwana ba za ka yi tarayya da ita ba hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2142 wanda shi ya nuna cewa mutum yana da damar kaurace wa matarsa ita ba ta da damar kaurace masa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaurace wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi izinin sa ga maza wato su yi wa matansu wanda ba shi da fa'ida babu lokacin karewa kuma wanda shine fahimtar akasarin malaman sunna ya bambanta da abin da ake kira ila'i shi al'ila'u shi ne mutum ya yi rantsuwa ga mace ba zai sake tarawa da ita ba wanda ya zo cikin fassaran da masana suka yi kamar al'imamun nawawi cikin sharhu sahih muslim jizu'i na goma shafi na tamanin da takwas aslul ila'i fil luga alhalifu alashe haka ibn taimiyya ke faɗa cikin majmu'u fatawa a mujallar na 33 shafi na 52 والإيلاء هو الحلف والقسم والمراد بالإيلاء هنا أن يحلف الرجل ألا يطع امرأته idan mutum ya rantsa da Allah ba zai sake tarawa da matarsa ba wannan shi ake kira ila'i Allah tabaraka ta'ala da kansa ya bayyana hukunci a suratul baqara aya ta 226 Allah madaukaki yace lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin waɗanda suka yi wa matansu ila'i matan za su zauna watanni hudu za a jira waɗannan mazaje fa'in fa'u fa'in Allah ga rahim in sun dawo ga matan nasu to Allah yana gafarta ma nufin cutar da matar da aka yi a baya don haka idan mutum ya rantse ba zai sake tarawa da matar matarsa wannan shi ake kira ila'i amma ya kaurace masa ba tare da rantsuwa ba wannan kuma hukuncinsa daban shine wanda bayanin sa yazo a suratul nisa aya ta 34 to daga cikin nau'in kaurace kauracewa wanda Allah subhanahu wata'ala ya izini game da shi a tsakanin musulmi akwai kauracewa da aka yi a dalilin addini ma'ana li haqqi Allah ta'ala kauracewa wani saboda haƙƙin Allah tabaaraka wa ta'ala shi ma bashi da iyaka saboda aikata wani laifi wanda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani a wurare da dama a suratul muzammil aya ta goma wahjurhum Hajiran, jamila Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ƙaurace musu kyakkyawan ƙauracewa a suratul al'ami aya ta 68 wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga mutanen da suke shishigi game da ayoyin Allah waɗanda suke barna game da al'amarin addini idan sun zauna ba su da abin hira face izgilanci da al'amura na addini fa'a'aribu Anhu. Allah maɗaukake ce ka kau da kai ga waɗannan hatta ya kobo fi hadisin gairihi har sai sun koma ga wani zance daban ba zance na batanci ga musulunci ba wa in ma yunsiyan naka shaytanu fala taq'ud ba'da Zikira, ma'al qaumi adh don haka duk wani mutum idan ya zamanto fasiki ne shari'a ta ba da damar ƙaunace masa wannan kauracewar ba ta da lokacin karewa in ka duba tafsirin Al'imamul bagawi eh, mujallar na farko shafi na 491 abdullahi bin abbas yace da kalafi fi hadhihi al kullum kullu muhdithin wa kullu mubtadi'in ila yawm al duk mutumin da ya zamanto wato yana fasikanci kaurace masa ibada ne duk mutumin da ya zamanto yana aikata bid'a an mai nasiha ya ki bari kaurace masa bai saba ma Allah tabaraka wata'ala haka ma al-imam al-qurtubi ya fada tafsirin sa al-jami'u li ahkam al-qur'an a mujallal na biyar shafi na 357 yana fassara aya ta 140 ta suratul nisa wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqubu fi hadithin ghayrihi Allah ya haramta ka rika zama a majalisin da ake izgilanci da al'amarin addini haramun idan ko ka ci gaba da zama da mutanen suke batanci ga musulunci innakum idan mislukum da ku da su kun zama daya mai Allah ya ce a ƙarshe inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a da munafikai da kafirai Allah yana hada su a wutar jahannama baki ɗayan su Allah ka tsare mu saboda haka shi fasiki mutumin da ya zama to ya ƙi barin sabon Allah ya zama ammar nasiha bai bari ba to kaurace masa ibada ne kamar yadda sa'id ibn jubair yake cewa yake ba da labarin wani sahabi da ake kiransa abdullahi bin mugaffal al-muzani yana da wani dan uwa da ke harbi da dutse yana daukan yana harba dutse da yatsunsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan za ka yi harbi ko dai ka yi amfani da kwari ko ka yi amfani da wani abu wanda harbin ka zai wani tasiri ta wajen farauta ko kuma a yaƙi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi wannan abdullahi bin mugaffal sai ya ce masa inna rasulullahi naha anil harbi shi fa manzon Allah ya hana harbi da yatsa ka dauki dutse kana harbawa da yatsa ka. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna la tasidu saidan wannan bai sa kai farauta baka farauta da irin wannan harbi wala a duwan sannan ko yaki yi baka iya koran abokin gaba da shi baka iya ma abokan gaba lahani wato ta amfani da tsakuwar da kake jifa da yatsarka ba ma da hannu ba da yatsa mutum ya dinga harba dutse da yatsarsa walakin ha taksiru sinna sai dai in ka harba ya samu haƙorin wani ya karye wa takfaul aina koko ka samu idan wani ya tsiyaye wato irin wannan harbin ya fi lahani ga mutane maimakon su, saboda haka manzon Allah ya hana ya gaya masa kala ya ce fa'ada sai wancan mutumin ya sake bayan abdullahi bin mugaffal ya hana shi fakala sai ya ce masa uhaddisuka anna rasulallahi naha an sun mata hazif ina baka labarin annabi ya hana sannan ka sake aikata wannan abin la lemuka abadan yace ba na sake magana da kai har abada tunda har zan gaya maka maganar manzon Allah kuma ka ketara to ni da kai kuma ba sauran magana kaga kayi fushi ne da wancan mutum saboda saboda Allah saboda son manzon Allah hadisin yana sahihu muslim kitabu saidi babu ibahati ma yusta'anu bihi alal istiya hadisin yana sahihu bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito wani sashi na wannan hadisin ba yanda ya taho da tsawonsa ba kamar yanda ya zo cikin sahihu muslim yana al adab haka nan al-imam abu yana babun fil hasbi da al-imam an-nasa'i kitabun qasama da kuma al ibn majah yana kitabu saida al-imam an ya ce karkashin sharhin wannan hadisin na abdullahi bin mugaffal uh, sharhu sahihi muslim juz'i na shida shafi na 44 al-imam an-nawawi yace ahli bida ƙaurace ma masu yin bid'a wal da ƙaurace ma masu fasikanci wa munabidi sunna da ƙaurace ma masu jifa da sunnar manzon Allah ma'al ilmi da gangan kaga da mai nace ma bid'a da wanda ya rike fasikanci ya yaki dainawa bayan nasiha da wanda za a gaya ma sunnar manzon Allah ya ki yarda da ita da saninsa da gangan yayi watsi da sunnar manzon Allah al-imam an-nawawi yace annahu juzu hijranuhu da'iman daidai ne a ƙaurace mar har abada ba wai kwana uku ba har abada wannan hayu anil hijiran fauka salasati ayyam ko da aka hana musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi sama da kwanaki uku inna ma huwa fi man hajara li habbi wannan saboda abin da ya shafe ka ne kai kadai saboda bacin rai tsakaninka da mutum ka daina magana da shi ka kaurace mar fiye da kwanaki uku haramun amma ka kaurace wa mutum ne saboda addinin Allah ka cewa mutum saboda addinin Allah wa amma ahlul bid'a wa nahwuhum fa hijranuhum da'ima yana cewa saboda kayi ne saboda addinin Allah tabaaraka wa ta'ala bayan Abdullah ibn Mugaffal akwai ma Abdullah ibn Umar sahabi Abdullah ibn Umar yana da yaro da ake kiransa Salim bin Abdullah ibn Umar shi Salim bin Abdullah ibn Umar shi ya bada labari ya bada labarin mahaifinsa wata rana mahaifinsa yake gaya musu a majalisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam na ji yana cewa la tamna'u nisa'akum al-masajida idan ta'azankum idza ta'azannakum ilaiha idan matanku sun nemi izininku a kan za su je sallah a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku hana su idan matanku sun nemi izininku suna son su rika zuwa sallar jam'i a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku hana su fa bilal bin Abdullahi, sai bilal bin Abdullahi bin umar daga cikin yaran Abdullahi bin umar akwai bilal sunan shi bilal bin Abdullahi bin umar sai ce wallahi lanamna an hunna wallahi mu za mu hana su babansa ke faɗin ya ji manzon Allah ya faɗi wannan magana shi kuma yaron ya ce wallahi za mu hana su kala sai abdullahi bin salim ɗaya yaron abdullahi bin umar ya ce fa aqbala alaihi Abdullahi sai abdullahi bin umar ya juyo ya kalle shi fa sabbahu sabban sayyi'an ya zage shi mummunan zagi ma sami ita sami'tuhu sabbahu mislahu qab salim bin abdullahi ya ce ban taɓa ji ya yi zagi haka ba ban taɓa ji ba ya shure shi a ƙirjinsa ya shuri yaron shi ne din sannan sai ya ce mar ka an rasulillah in baka labari na ji manzon Allah ya ce kada ku hana matan ku zuwa masallaci idan sun nemi izini wata kulu kai kuma har ma ka ce min wallahi lanamna'uhunna mu za mu hana su sai ce to har in mutu ba zan sake magana da kai ba kuma wallahi abin da ya faru kenan har abdullahi bin umar ya bar duniya bai sake magana da ɗansa bilal bin abdullahi bin umar ba saboda ya faɗa mar hadisin manzon Allah nan take ya kawo cikas ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda sahabban manzon Allah suke da tsananin daraja maganarsa Allah ka samu iya koyi da su al nawawi ga sharhin wannan hadisin nan ma kamar hadisin abdullah bin mugaffar kenan a mujallad nabi shafi na 185 a sharh sahihi muslim yace fihi ta'zirun mu'tarib ala sunna wanda abinda Abdullah bin Umar ya aikata yana daga cikin dalili da yasa malamai ke cewa koda yaron ka ya girma yani wa fihi ta'zirul walid waladahu wa in kana kabiran koda danka ya girma babban mutum ne ya kai ga aure shari'a ta baka damar shuransa ko wani abu wanda zai sa ya gane yayi kuskure wato ba sai yaro dan karami ake daukan dorina a mai duka ba a shari'a dan ka ne don abin da abdullahi bin umar ya aikata kenan ba laifi ba ne shari'a ta ba da dama abin da ake kiran sa'ad ta'azir wato shine horo wanda yana karkashin bulala goma to shi horo kuwa yakan dace da yanayin wanda za a masa abdullahi bin umar ya san bilal yaronsa ne babba ne baligi ne ba sai an kai ga dukansa ba amma shurinsa da ya a kirji ya shure shi a kirjinsa ya san ya nuna mara. bai ji daɗin abin da ya aikata ba wanda ke nuna cewar duk mutumin da ya kawo cikas ga sunnar manzon Allah babu laifi don an ƙaurace masa an ki magana da shi a littafin aunul Ma'abud, mujallar na biyu shafi na 91 wa inna ma an kara alaihi ibn umar litasrihihi bi mukhalafatil hadith abinda sa abdullahi bin umar ya tsananta a kansa saboda ya fito a fili yana fada da sunnar manzon Allah dan take an ce annabi ya ce sai ka ce wallahi za mu hana kaga kana faɗa ne take da sunnar manzon Allah saboda kai sa Abdullah bin Umar ya tsananta masa wa ukhiza min inkari Abdullah ala waladihi ta'dibul mu'tarid ala sunan bi ra'yi al-imam an-nawawi yace saboda abinda Abdullah bin Umar ya aikata nan ne malamai suka gano cewar ana horon mutumin da yake masunnar manzon Allah cikas da tunaninsa wanda zai kawo cikas ga sunan manzon Allah ta tunaninsa da yawa kuwa yanzu yana aukuwa in ba ku misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku hayayyafa saboda zan yi alfahari da yawan ku a ranar kiyama ai ba ma sai kiyama ba ya manzon Allah mu a yanzu ma muna ganin alkhairi ta wajen yawan ba sai an kai ga lahira ba mun sha ba da misali ba sai an kai ga lahira ba zaben da ya wuce a kasar na ya isa misali gare ka inda dan musulmi bai da yawa wallahi da mun ji jiki a yanzu to bare ma a kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan yi alfahari da yawan ku da yawa akwai musulmi da ke kawo cikas ga wannan umarnin na manzon Allah musulmi ne yanzu yake cikas ga umarnin manzon Allah ce to ai ta hayayyafa su ringa bara kana auna hadisin manzon Allah da hankalinka shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah bai magana ta son zuciya kuma wallahi a duniya a yau babu abin da ya sa musulmi har ya kaiwar haka yana doron ƙasa sai don yawan saboda kafirai kansu ya haɗu ba abin da suke so su ga bayan shi a duniya a yau kamar addinin musulunci amma in sun fuskanci ƙasa guda sai su ga an daɗe ana gwabzawa ba a kare ba to ƙasa guda kenan sauran kuma ya zamu yi da su al'imamun nawawi ya yi magana a kai kuma hadisin yana sharhinsa yana aunin ma'abud inda malamin ke cewa wa alal alimi bi hawahu wannan abinda abdullahi bin umar ya aikata shine dalilin malamai da suka ce idan malami ya karanci hadisin manzon Allah ya ki aiki da shi yana ma kiran mutane su yi watsi da sunnar manzon Allah ƙaurace masa har abada ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana cikin aunin ma'bud wa ta'dibur rajuli waladahu mutun yayi horo ga ɗansa wa in kana kabiran idza takallaba bima la yanbaghi lahu wa jawazu ta'dib bil hijran halal ne a ƙaurace ma yaro wanda shi ne nau'in kauracewa na ƙarshe wanda za mu yi magana a kai wanda shi ma ya tabbata a sunar annabi sallallahu alaihi wasallam domin a riwaya ta al'imamu ahmad hadisin abdullahi bin umar abinda ya auku tsakaninsa da yaronsa bilal bin abdullahi bin umar a hadisin da ya zo cikin al-musnad fama kallamahu abdullahi hatta mata abdullahi bin umar bai sake magana da bilal ba har zuwa mutuwarsa wanda yana cikin gayatul maram hadisin 411 a samarun mustafa na muhammad nasiruddin al-albani mujallar na farko shafin 729 wato babu laifi don mahaifi ya kaurace ma ɗansa kaga ga abin da abdullahi bin umar ya aikata halal ne kuma ba a cewa kwanaki uku wanda al-imam al-khattabi yayi magana akai cikin littafin sa sunan sharhin sunan abi dawud a mujallar na biyar shafi na 135 amma hijranul walidi walada mahaifi ya kaurace ma ɗansa mahaifi ya kaurace ma ɗansa ba laifi bane wa zawju zawja miji ya kaurace wa matarsa duk akwai hujja akai kamar inda muka yi magana fa man kana fi ma'nahuma fala yabiqu akthar min salatin ba a cewa wai an baka kwana uku da babu Aisha Allah ya kara mata yarda ta kaurace ma Abdullah bin Zubair fiye da kwanaki uku wanda har ya nemi alfarma ta wasu manyan sahabbai aka zo ana roƙonta kafin nan ta janye fushinta karka ɗauka wai an nuna mata kuskure ne a'a abinda ta aikata bai saba ma sunnar manzon Allah ba ga abinda Abdullahi bin Umar ya aikata ga ɗansa ya ƙaunace mai har zuwa mutuwa saboda me saboda yayi faɗa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda ya faru kenan tsakanin Aisha da Abdullah bin Zubair wanda al-imam al-bagawi yayi magana akai cikin shafin suna yana kitabul istizan babu nahyi an hijran ikhwan lokacin da Aisha ta kaurace ma abdullahi bin Zubair kamar yadda Ibn Hajar ya magana kai cikin Fathul Bari shafin ya yace inda Aisha ra'at anna ibn Zubair ittakaba ma bima kala amran azima abdullahi bin zubair ya faɗi magana mai girma saboda yawan kyautan aisha saboda yadda take yawan hidima ga mutane da dukiyanta sai ya ce zai hana ta sarrafa dukiyanta kuma ita ta goye shi ba ƙanwar uwa take gare shi kusan ma ana kiranta uwar abdullahi tamfar dai ita ce mahaifiyarsa wannan abin da ya aikata sai ya zama yana jinsi na uku walidai an kuntata ma iyaye kuntata ma iyaye kuwa fa yana daga cikin mafi girman alkaba'ir a sunnar manzon Allah ya za a yi matar manzon Allah ta reni yaro yaron ya faɗi magana na rashin kunya gare ta kaga ya kuntata mata ya kamata daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a fara samun misali na tarbiyyar kwarai wannan dalilin yasa Aisha ta kaurace ma Abdullah bin Zubair fiye da kwanaki uku ai ba wai ba ta san da hadisin ba ita ma tana cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisin tana ma cikin waɗanda suka rawaito hadisin amma ta sashin fada da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ya ya kauce ma abinda da manzon Allah ya kira akai to ba laifi bane dan iyaye sun yi fushi ga 'ya'yansu don haka mahaifi ko mahaifiya tana da damar fushi da ɗanta amma ƙa'idar ita ce shin fushin da take saboda ita kanta ne ko saboda ɗanta ya saba ma Allah wanda ne abin la'akari idan saboda ɗanta ya saba ma Allah ya ƙuntata ma iyaye to tana da hujja idan bayan wa'azi kenan kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ga maza ba sa ba daidai bane miji ya kaurace wa matarsa sai ya fara gabatar da wa'azi gare ta idan ta ji kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'ihuhunna wahjuruhunna filma mabaji' ba daidai ne mutum ya kama fushi da matarsa alhali ba ta yi mai laifi ba wannan sa a ƙarshen ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in ata'nakum fala tabgu alaihinna sabila inna Allaha kana aliyan kabira idan matan sun muku biyayya to kar ku yarda wato karku yadda ku nemi wata hanya na cutar da su haka kawai ka tsiri fushi da matarka wai Allah ya baka damar ka kaurace mata la Allah bai baka damar ka cutar da wani ba la barara wala birara shi yasa Allah madaukaki a ƙarshen ayan yace fa in ata'nakum idan matanku suna muku biyayya fala tabgu alaihin sabila kar ku nemi wata hanya na kuntata musu kar ku nemi wata hanya na cutar da su inna Allah kana aliyan kadira ku sani fa Allah ya fi ku ɗaukaka Allah ya fi ku girma yanda ka cutar da matarka akwai ranar da Allah zai kama ka shi kuma ya fi ka ƙarfi haka ma iyaye ba daidai bane su kama cutar da 'ya'yansu, ba daidai bane su kama kuntata ma yayansu idan babu laifi idan akwai dalili yaro an masa nasiha ya kiji an marfaɗa ya kiji sai mahaifi ya fushi da shi babu shakka fushin da mahaifi ya yi da wannan yaron yana kan tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai abinda nasiha ba ta amfanarwa gare shi sai dai kauracewan kauda kai ga yaron yana iya sa yayi tunani ya makansa fada yana sa yayi tunani yayi makansa fada wanda malamai da yawa sun yi magana akai kamar al-Imam al-Qurtubi bayanin sa yazo cikin Tarh at-Tasrib mujallad 8 shafi na 99 فأما الهجران لأجل المعاصي والبدع فواجب استثابه إلى أن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا idan za a kaura cewa mutum saboda yana bid'a ko saboda yana fasikanci ko saboda yana sabon Allah ko yana fada da sunnar manzon Allah wannan kaurace man wato bai ta'allaka ga wata siffa guda ba akwai mutumin da rashin kauracewan gare shi shi yafi dacewa don haka yasa ba dole ba zaka samu wani yaron in ka kaurace mai sai daɗa lalacewa in ka yi fushi da wani yaron sai yaron ya ƙara lalacewa don haka haƙuri da irin waɗannan yaron shi ya fi dacewa wani kuma ƙauracewan gare shi shi ke sa shi ya wato ya wa'astu ya yi makansa faɗa wannan yana cikin bayanin wato alimamu shafi inda yake magana game da ƙauracewa masu bidi'a cikin littafin sam a mujallar na farko shafin 131 إن القيام عليهم بالتفريد أو التنكيل أو الطرد أو الابتعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها أنا لأكري دائرين بدعة دمتون يا أيكا كافن أتشي أن قولة شيمي أنا لأكري دائرين فاسقانشين دمتون يكي كافن أتشي أن قولة شيمتا misali karamin fasikanci bai dace a kaurace mutum saboda shi ba karamin laifi bai dace a kaurace mutum a kansa ba don kowa yana laifi sai babban laifi sai laifin da ya zama an yi nasiha an kibari ya gagara nasiha ta kasa warware wannan abin to sai akai ga cewa mutum nan ma akwai la'akari da yanayin shi wanda za a kaurace ma din shin kauracewar gare shi ita ce mafi alkhairi ko kuwa rashin ta kamar yadda ibn ya yi magana akai cikin majmu'u fatawa mujallal na 28 shafi na 200 saboda yadda Allah tabaraka wa ta'ala yi magana a kai. a cikin alkur'ani ya yi izini ga a wa mutumin da ke laifi amma ƙauracewa da Allah tabaraka wata'ala ya yi ya yi magana a kai yana nuna cewar har sai mutum ya daina don haka kafin ka wa mutum don yana aikata wani laifi dole sai ka gabatar da nasiha gare shi ya yi magana mai tsawo a kai akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yushrabu alaiha al-khamru duk wanda ke imani da Allah da ranar ƙarshe kar ya zauna a kan teburin da ake shan giya idan dai wannan tebur ana shan giya a kansa to kar ma ka zauna a gurin kaga yana gwada cewar annabi yana nuna ka ƙaurace mu fasikanci ka mai fasikanci duk abin da ya zamanto zai iya kai ka kusa daga mutanen banza to ka nisanci abin ko ko hadisin da manzon Allah ke cewa al-muhajiru man hajara ma anhu mai kauracewa shine wanda ya kaurace ma abinda Allah ya hana a wata riwayar wal muhajiru man hajara al khataya wal zunub mai ƙauracewa na halal shine wanda ya ƙaurace ma laifi ya ƙaurace ma ayyuka na zunubi don haka ƙaura tana zuwa bisa la'akari da irin laifin da aka aikata da kuma shi mutumin da za a ƙaurace ma shin ƙaurace masa zai sa ya gane kuskurensa ko kuwa a'a in ka dubi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu ya zauna da munafikai amma akwai munafikan da annabi bai kaurace musu ba ya kyale su da su zo ayi mu'amala bai kula da su ba kuma ya san su amma akwai mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace musu kamar misali lokacin da aka tafi yakin tabuka as-salasa alladhina khulifu hatta anzala Allahu tawbatahu wasu mutane guda uku mutanen kwarai ne ba su tafi yakin tabuka ba kuma ba munafikai bane saboda lokacin da aka tafi yakin tabuka a lokacin zafi ne kuma sai ya zama sun yi nauyin jiki sun ki fita saboda sha'awar hutawa don haka lokacin da aka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yake amsa sallama su yake sake fuska gare su ga wasu munafikai can kuma manzon Allah yana mu'amala da su ashe kaga akwai mutumin da nasiha ba za ta amfane shi ba sai dai kauracewa akwai mutumin da kuma kauracewar ba za ta amfane shi ba sai dai nasiha don haka idan kana gari sai zaman to akwai masu bid'a sai ka ce bari ka kaurace musu nan kuskure ne tana yiwuwa kusantar su shine mafi dacewa domin ta kusantar su ne za su iya fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka eh, kusance su ba ta ya za a yi masu fahimci cewa suna kuskure akwai mutanen da kuma da gangan suke al'amarin su to waɗanda kake ganin nisantar su zai sa su gane kuskuren su su ne za ka nisance su annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da munafikai yana mu'amala da su za su yi sallama za a amsa amma sai ga wasu sahabbai ne tabbatattu saboda wannan laifi da suka yi na ƙin tafiya yakin tabu manzon Allah ya ƙaurace musu saboda ƙauracewa ga waɗanda ke da imani shi yake da tasiri amma ƙauracewa da mutumin da ba shi da imani bai da tasiri wannan yasa ba a ce ka ƙaurace makafiri ba Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta maka mu'amala da kafirai saboda kauracewarka ba za ta yi tasiri gare su ba ta sa su gane kuskuren da suke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah madaukake ya gafarta mana kurakurai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك